manuniya. gaskiya ban ji daɗi ba sam da aka ce bamu da yawa cikin zaben da za a yi. Saboda wannan zage-zage da muna ta mata ko da suna so su fito su yi takara ba su so su zo. Wasu manyan mata masana masu fafutukar farauto 'yancin mata a Ghana kenan ke baje bayanin bayyana barin mata a baya ta kowace gaba. Da yake kuma yau take jajibirin zaben gobe Asabar a Ghana duka manyan 'yan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyu masu ƙarfi sun rattaba hannu a kan yarjejeniyar yin zaɓe lafiya ko da kowa za a zaɓa. Na yi alkawari da zuciya ɗaya na yin aiki bisa ƙa'ida tare da haɗa kai da kowa don ganin an yi zaɓe cikin kwanciyar hankali. All the efforts are building peace before, during and after the 2024 elections. Yana da kyau kuma abu ne mai kyau a gare mu mu jajirce zuwa ga zaman lafiya da furta kyawawan kalamai. Sai dai kuma duk da wannan yarjejeniya wasu 'yan ganan sun ce a wannan zaɓe na gobe Asabar fa suna ganin akwai wasu abubuwa da hukumar zaben ta lulluɓa. Hukumar zaɓe kan gaskiya mun riga mun karaya. Wani ta kira sakamakon su uku. Ina ganin matan ta iya ta iya ta yi. Abin da na gani game da zaɓen ga an yi shi lafiya kuma ba a yin shi lafiya. Waɗannan ba so mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuni. Assalamu alaikum barkamu da wani lokaci kuma sannu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke tabbatar da kowane bangare na siyasa ya tattaba. Shiri na ɗari da da takwas cikin jerin shashiren manuniyan da duk juma'a yakan sauke bayanai gaba-gaba. Ƙoƙarin kwakwar kwakulo bayanai gaba-gaban kuma ya sa manuniyar komawa gana don ganin wadda al'umma za su zaɓa. Sai dai kuma tun kafin zaɓen gobe Asabar ɗin 'yar jaridar da ke gabatar da shirin mata a Ghana Malama Umul Kair Jafar ta ce akwai damuwa yadda aka gaza baiwa mata mukaman da su ma za su ɗan taɓa. Gaskiya ban ji daɗi ba sam musamman game da wannan shekara da aka ce bamu da yawa cikin zaɓen da za a yi ban ji daɗi ba kwarai batu da yasa yawanci mata ba sa shiga cikin sha'anin siyasa na ɗaya rashin samun goyon baya wurin mazan mu, cewa muka samu wani matsayi mun rena su da sauransu. Na biyu kuma rashin samun goyon baya gurin 'yan uwanmu mata za ka ga mata wurin biyu sun tsaya she ka ga an zaɓi maza an bar mata wannan duka yana kawo mana rauni na uku kuma mata suka shiga cikin sha'anin siyasa ana nuna mana bambanci kuma yakan sa mu damuwa kwarai da gaske. Dr. Nasiba Tahir ta Jami'ar Islamiyya da ke Ghana mata ce matsalolin da ke hana mata shiga zaɓe a Ghana sun yawa ne ga sanar raba-raba. Akwai matan da suka kware da za su ke da iko za su iya su yi takara amma saboda kyama da wasu um, bottleneck challenges kamar rashin isasshen arziki don politics da kudi ake yin da shi wasu kuma mazansu ba za su ba da dama matan su yi politics ba ko da komin yan da suke da eh, karfi mata suka shiga politics ana aibata su ana kiransu su da sunan da da maza mu suka shiga politics ba kira su da wannan sunan saboda wannan zage-zage da muna ta mata she bari wasu ma ko da suna so su fito su yi takara ba su so su zo. Tuni dai wasu 'yan gaza ganin ganan suka gaya wa duniya cewa a gaskiya suna ganin harkar hukumar zaben ganan a kosu abubuwan da suke ganin sai dai kawai a lallaba. Ni ne Alhaji Mansur na Accra Ghana. Hukumar zaɓe kan gaskiya mu sai dai da Allah yi saboda mun riga mun karaya wani ta kira sakamakon su uku sannan aka zo aka dai son zaman lafiya aka zauna haka aka tafi yau magana yau daban na gobe daban kaga abin malam sai a hankali sai dai Allah dai ya gyara sunana Lukman Isa Gana Akra, na ga matan ta iya ta iya ta yi because um, so far na gan tana engagement with political parties tana dokan ra'ayi kuma suna aiki da shi sunana Adama hukumar zabe su iya so zartar da abin daidai wa daidai abin da ke ciki in sun yarda ba su yadda ba wannan sannan sha a sake lamarin yadda na gani nana muhammad siraj abinda na gani game da zabin ga an yi shi lafiya kuma ba a yi shi lafiya saboda ita electoral commission ta je ta goyi bayan kungiya daya da yake su suka zabi ta alhalin ba haka abin yake ba eh amma mu muna fatan Allah ya sa a yi shi lafiya kare lafiya ni ne malam haruna bako daga accra ghana gaskiya abin da ke tafiya so dewa kakan yi shakku domin domin ko ya kake ba ka samu kanka 100% amma na yi imani wannan zabe ya tafi yanda ya kamata sai da kuma duk da wannan tantama da ta baba yan takarar shugaban kasar Ghana sun rattaba hannu akan yarjejeniyar zaben gobe asabar lafiya har ma an ji dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar NPP mai mulki Alhaji Mahmud Bawumia na cewa lafiya kalau za a gama zaben kasar babu wata kwaba as we head into the December 2024 polls the ninth presidential election in Ghana. Yayin da muke tunkarar zaben watan Disamba na 2024, zaben shugaban ƙasa karo na tara a Ghana na da tabbacin sakamako biyu. Ghana za ta yi nasara kuma zaman lafiya za ta tabbata. Mun taba yi a baya kuma za mu sake tabbatar da Ghana a matsayin kyakkyawan misalin dimokuraɗiyya mai ɗorewa. Fata na da jam'iyyar NPP shine mu kammala wannan zaɓe a matsayin al'umma ɗaya. Muna fatan duk bangarori. za su ɗauki wasu matakai masu kyau don kiyaye haɗin kai zaman lafiya da lumana a ƙasar nan na yi alƙawari da zuciya ɗaya na yin aiki bisa ƙa'ida tare da haɗa kai da kowa don ganin an yi zaɓe cikin kwanciyar hankali ina mai cike da fatan dukkanmu shugabanni da mabiyanmu za mu yi aiki da yarjejeniyar zaman lafiya. Shi kuwa ɗan takarar shugaban ƙasa na babbar jam'iyyar adawa ta NDC Mr. John Dramani Mahama cewa yake duk da rattaba hannu yarjejeniyar zaman lafiyar ba za a samu abin da ake nema ba sai an ƙauracewa dukkanin wata It is all well and good for us to commit to peace and recite beautiful platitudes. All the efforts at building peace before, during and after the 2024 elections would come to naught. yana da kyau kuma abu ne mai kyau a gare mu mu jajirce zuwa ga zaman lafiya da furta kyawawan kalamai sai dai duk kokarin da ake na samar da zaman lafiya kafin zaɓe lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓen 2024 ba zai tasiri ba idan har rashin yarda da rashin gaskiya ya ci gaba da faruwa rashin amincewa yana tasowa ne a lokacin da aka samu sabani tsakanin kalamai da kuma aikatawa lallai muna da dalilin damuwa ga sanya hannu kan wannan yarjejeniyar duk da cewa an yi hakan ne da kyakkyawar niyya ba zai tasiri ba idan masu ruwa da tsaki da gwamnati ba su tabbatar da zaman lafiya ba a zahiri dukkan mu yi alkawarin samar da zaman lafiya a lokacin wannan zaɓe haɗa kai don samar da yanayi mai kyau za a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana. Haƙƙi ne a kanmu na 'ya'yanmu da zuriyarmu masu zuwa da mu kiyaye zaman lafiya da kwanciyar hankali da muke morewa a wannan ƙasa na tsawon lokaci. Sai dai kuma tuni ta shugabar hukumar zaben ganar Jan Mensa ta tabbatar da cewa kulle yarjejeniyar yin zaben ganar lafiyar ta zo a kan gaba. The signing of the peace pact marks an important building block in our nation's development. Sa hannu kan wannan yarjejeniyar zaman lafiyar alama ce mai muhimmanci ga ci gaban al'ummarmu. Alama ce bayyananniya da ke nunawa duk magoya baya da 'yan takarar shugaban ƙasa cewa sun himmantu wajen tabbatar da cewa Ghana ta ci gaba da kasancewa cikin aminci kafin lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓe. Hakan kuma yana nuna cewa 'yan takarar shugaban ƙasan sun sanya Ghana a gaba kafin bukatunsu da burinsu. A madadin hukuma, ina farin cikin cewa mun aiwatar da batun zaman lafiya. duka duka iyaka batutuwan da zamu iya bajje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafun iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke don ko kullun kwanan duniya cikin kwanakin nasu suke sharba domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki 903 ne su yi sallamar sakin kujerin da akan su ne suke ta faman karba karba kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman ma dai Idris Abdul Abdullah Bako da Ridwan Abbas na ganan da suka gangara gangarar gangan mana muryoyin da har sai da shirin na manuniya ya so ya ba. Ni Isa Lol na garin Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.